assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci a wannan dare na juma'a bayan yammacin alhamis daya ga watan gulhijja na shekarar biyar. wanda ake kwatantawa da 25 ga watan tara shekara ta dubu daya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a kalandar bature ina so in yi amfani da wannan dama wajen bayyana godiya ta musamman ga su 'yan uwa waɗanda suka yi ƙoƙarin shirya wannan zama sa'annan kuma in yaba masu kasancewarsu matasa da suka yi tunanin jawo iyayenmu malamanmu don su halarci wannan wuri kamar yadda shi babanmu kuma shugabanmu a cikin harkar faɗakar da al'umma da karantar da su addini ya ambata wato malam muhammad dan hassan babu shakka mun san juna kuma na san shi tun daga lokacin da na shigo jami'a domin karatun digirin farko ba wai shekaru ne masu yawa ba amma dai kawai shekara 22 ne da ya wuce to tun wannan lokaci kuma ya zamanto malam na lazumce shi kuma muna abubuwa tare alhamdulillah duk da shekarun shi bai kasa a gwiwa ba wajen kokari shi kuma la yahuza gashi kowa dai ya san shi jarumi ne a harkar da'awa da karantarwa to kuma duk da cewa matasa suka shirya kuma harka ce ta matasan ni ma ina cikin matasa ne ba cikin layinsu ba amma dai sun yarda su zo wannan wuri ina ganin sun cancanci a gode masu a kuma yaba masu sannan su matasan da suka sa su a gaba a cikin wannan harka ta karantarwa ina ganin su ma sun cancanci a yaba masu sannan kuma ga malaminmu shi ma ya zo dattijan arziki duk da cewa harka ce ta matasa karatun ma don matasa za a yi amma dai ba su yadda zaman da za a yi wanda ake fatan a samu lada ya zama wannan lada ya kubuce musu ba muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma ya saka mana da alkhairi baki ɗayan mu kuma Allah ya ba mu dacewa bayan haka mai sanar da maudu'in karatu ya sanar to amma lokacin da aka ban takaddar na gani sai na ga an yi haɗaka da yawa an tattaro abubuwa masu yawa wanda yake da wahalar a zo a yi magana kansu a takaitaccen lokaci kuma a samu kaiwa ga wata gaba da a iya kwana a kanta saboda haka sai ne wa mawdu'in gyaran fuska amma ba tare da na canza manufar su da suke so a cimma ba na canza wa mawdu'in suna ya koma muhimmancin lokaci ga matashi musulmi muhimmancin lokaci ga matashi musulmi to kuma kasancewar ga malamanmu duka a wurin ina ganin duk abubuwan ma sun zo min da sauki abinda zan faɗi zai zama kaɗan tunda dai suna nan za kuma su yi ta'alikoki a akan abubuwan da za a faɗi don ƙara fito da abubuwa da haskaka wa 'yan uwana to amma na fara da nuna wa 'yan uwana matsayin matasa a musulunci domin musulunci na ɗaukar shekarun samartaka ko matasantaka a matsayin lokaci mai tsada ga ɗan adam shekarun samartaka na buƙatar kyakkyawan saiti kasancewar marhala ce mai haɗarin gaske ga matashi kaga dai ga tashan balaga ga tsananin sha'awa ga jin kai da nuna isa ga fisga ga bayyana halin ko ta kife ga ɗabi'ar komai ta banjama-banjam ga saurin tasirantuwa ga abokai ko bakin abubuwa wannan shekarun abinda suka gada ke wannan ya sa musulunci ya ɗauki matakan kyauta ta al'amuran matasa da sai saita tunaninsu da tabbatar da matsayinsu domin su san ko su suwa ne ne kuma su aiki tukuru wajen tabbatar da matsayinsu ta yadda za su yarda da Allah tabaraka wa ta'ala su samu tsira bayan mutuwarsu. Alƙur'ani mai girma ya nuna mana yadda matasa suka yi gwagwarmaya suka kai suka kawo suka faɗi suka tashi suka yi ƙiyin ƙasa a gwiwa don ganin cewa addinin Allah ya yaɗu ya karɓo, kuma dokokin Allah su aka bi ba kawai a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummatul ijaba ko ummatul da'awa ba a tun gabanin zuwan shi farin jakada muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana matsayin matasa misali idan muka ɗauki baban annabawa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin suratul anbiya sura ta ɗaya. ayoyi na hamsin da ɗaya zuwa saba'in da uku Allah baraka wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Ibrahim da mayarsa da kai kawo da tsayuwa tsayin daka wajen bin Allah da kuma da addinin Allah ne kuma a lokacin nan yana fa matashi domin Allah tabaraka wa ta'ala da ya zo yana ba mu labarin annabi Ibrahim da Mayasa. a cikin maganar da siyakin zancen bayan ya zo ya kakkarya gumakan da ake tutiya da su a matsayin abin bauta don ya faɗakar da su mutanen cewa waɗannan fa shirme ne ba sa cutarwa ba sa amfanarwa hatta ga kawunansu ba sa amfanarwa saboda haka ya yi masu haka ya bubbuge sauran ya bar babban a tsaye ba tare da ya buge shi ba domin in ya zo ya faɗakar da su ya nusar da su zuwa ga abin da ya kamata su gane ko sa kaɗe ta Allah da mutuwa lokacin da suka dawo suka ga halin da gumakansu ke ciki sai suka ce man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimina wane ne wa gumakanmu ko allolinmu haka kai ko da wane ne kuwa lallai yana daga cikin azalimai qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim suka ce mun ji wani matashi na ambatansu da mummunar ambato yana cewa sai yayi yi maganinsu watallahi la'akidanna ala asnamikum ba'da an tuwallu mudbirina saboda haka mun ji wani matashi na ambatansa yuqalu lahu yana ambatansu yuqalu lahu ibrahim ana kiransa da suna ibrahim a shahidu anan sami'ina fatan yana shi annabi ibrahim yayi wannan gwagwarmaya ta tabbatar da kadaituwar Allah da cancantarsa da bauta shi kadai da nuna wa mutanensa cewa abin da suke kai ba daidai ba ne bai daidai ba mutum ya ɗauki gatari da hannun shi ya je daji ya sassako ya saro ya karyo itace ya zo ya caccake shi ya tsatsage shi ya tattaɓa shi ya ɓata shi ya tsaga shi ya masa abubuwa sannan ya yi suranta shi yadda yake so kuma ya ce wai shi ne Allah shi wai shi zai sa shi ko ya hana shi wai shi zai ba shi sa'a ko ya hana shi wai shi zai azarta shi ko ya talauta shi wai shi zai ba shi kariya ko ya cutar da shi kaga wannan tsakani da Allah ba ya aiki da hankali ba hankali da ya kubuta daga kwama tala ba zai tafi akan haka ba saboda haka ya masu wannan da ya masu wannan kuma abin da ya faru ya faru har a kai ga sashi a wuta kuma Allah umarci wutar ta zame masa sanyi da aminci sanyi ba mai cutarwa ba sanyin da zai zama aminci gare shi to a shahidu a nan dai shi ne annabi ibrahim alaihissalatu ya yi wannan kokari na tabbatar da tauhidi da kira zuwa ga addinin allah shi kadai yana matsayin matashi ashe nan lokuta ko lokaci na matasantaka lokaci ne mai tsada mai daraja misali na biyu annabi yusufu alaihi kun gani shi annabi ibrahim ya samu kansa cikin masu bautan gumaka ne tsautsayi ya ritsa da cewa a ta mahaifinsa ma yana cikinsu ga sarki yana cikinsu ga dangi ga makwabta ga 'yan uwa ga abokan arziki duk suna cikin masu wannan abu amma shi kadai ya tsaya tsayin daka sai ya kawo gyara gyaran da zai zama mai amfani sai sa ba mamaki Allah ta'ala ya siffanta shi da shi kansa al'umma ce inna ibrahima kana ummatar don a nuna maka tsayi wanda ya yi ya isa ya amsa sunan al'umma domin ta gaskiya ba tana cikin yawa ba ne tana cikin ainihin wato wanda suka rike ta ne daidai ba yana cikin adadin mutanen da suka kama hanya ko suka rike hanya ko suke abu ba ne a'a daidai irin wanda Allah yake so na cikin riko da gaskiya da yin daidai ko da mutum shi aini. shi yasa dukkan malamai ahlus sunna da suka yi rubuce-rubuce tun kala kale ahalus suna wal jama'a dangane da aƙidar ahalus suna wal jama'a za ka ji suna cewa al'ummar nan sun yi a akan cewa gaskiya ba ta bukatar yawan mutane kuma gaskiya ana binta ko da hannun mutum ɗaya ne kuma idan mutum ɗaya rike gaskiya shi ne yake da galaba da rinjaye wajen Allah ba wanda suka rika suna da yawa amma abin da suka rika ba daidai ba to kun ga shi annabi ibrahim sai yana matashi ta tabbatar da tauhidi ne tabbatar da da'awa litakuna kalimatullah hiya al-ulya ku litakuna kalimatullah hiya al-ulya don kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya gwagwarmayar da yake nan kenan idan kana matashi yau ana sa ran ka zama kai ma mai kokarin bin Allah mai kishin ka ga sauran al'umma sun bi Allah a wajen kokarin bin Allah da ganin mutane sun bi Allah kana bukatan ka amfani da lafazi mai taushi da magana mai daɗi domin a fahimce ka a gane abin da kake nufi ba wai tare da yin hakan ya sa ka saki hanyar gaskiya wai don kawai mutane sun ce ko ka tsananta ko ka zafafa ba amma yadda kake so a yi maka in kai za a yi ma kai ma kai ma wannan ka haka a wajen yadda za ka mu'amalance shi da yadda za ka yi magana da shi da yadda za ka isar mai da sako to annabi yusuf kuwa alaihi salatu wassalam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi tambaya cikin sahabbai wane ne ya fi daraja a cikin dukkan mutane in ana maganar nasaba waye fi gaba daya sahabbai suka yi ta cinke-cinke a ƙarshe annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya ce in dai ana maganan alkaramu ne to babu wanda ya fi annabi yusuf domin shi annabin Allah baban shi yaqubu annabin Allah kakan shi ishaqa annabin Allah ne baban kakan shi ibrahim abokin Allah to me rage babu wanda nasabarsa take tuketawa ga irin wannan duk duniya kun banda annabi yusuf alaihi salatu wassalam to shi annabi yusuf ya tsinci kansa cikin jarabawa yana matashi ga tashan balaga ga fisga na kuruciya ya tsinci kansa a matsayin bawa domin haka aka kai shi wannan gari na masar a matsayin bawa da yake matsayin bawa ɗin kuma ya tsinci kansa a gidan mutumin da matarsa tafi ƙarfin shi mijin ta ce ko mijin kanta ce kuma ya zamanto ita wannan mata babbar mace ce ga mulki ga kyawu shi kuma mijinta talasuru ne kuma baya zaman gida shi kuma annabi yusuf ya zo a matsayin bako ne shi kuma an ba shi rabin kyawu gaba daya ga matasantaka ga shi bako ko yi abin kunya ba damuwa don bako ne ga shi a matsayin bawa yake ko yi abin tsaya ba wani abin mamaki gashi ya tsinci kansa ba shi yake nema ba shi ake nema ga kuruciya ga shekaru na karama karamin shekaru ga tashan balaga ga fisga irin na samartaka ga kyawu ga kuma mai kyawu babban mace kuma amma duk da haka sai zamanto ya tsaya domin ya kara mutunci saboda Allah ne ya girmama shi ya zamanto an nufi a kashe shi ta hanyar saka shi a rijiya amma Allah ya nufa yana sauran rayuwa ya kuma zo inda ya kamata a yi rawa a sai da shi a matsayin gwajo amma minista ya karɓe shi ya komai da shi kamar ɗa ya ba shi ƙima da daraja ya zama duk harkokin gida ana yi da shi ta ai wannan duka ni'ima ce daga Allah ai girmamawa ce daga Allah to kuma a yi wa Allah godiyar mayu a yi wa Allah butulci a saba wa Allah to yanzu kai matashi Allah ya baka karfi Allah ya baka kazar-kazar Allah ma ya baka ilimi ko na ƙur'ani ko ilimin ma boko ko ka iya wata sana'a amma mai kuma gode wa Allah sai zama kuma kana ma Allah mutunci domin sai ya zama ka zubar da mutuncinka da mutuncin jama'arka da na iyayenka da wanda suke bin addininka ka je ka kama hanya ta rashin kamun kai sai annabi Musa bai haka ba annabi Yusuf bai haka ba domin lokacin da wannan mata ta neme shi warawadatu allati وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك duk ruwayoyi ne na ƙur'ani shi mai ce ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya bai ya saba wa Allah ba duk da cewa ya samu dukkan dama na farko dai ba kowa a gidan don mijin bayan na biyu shi ba shi ne mai laifi ba ko an dawo don ita ce wadda aka santa wadda take da kima a garin shi kam a matsayin bawa ya zo yi amma duk da aka ce ma'azallah innahu rabbi sana mafwaya yake ta da wannan duk da cewa matashi ne ya muka gane matashi ne Allah Ta baraka wata wata'ala haka dai ya gaya mana falamma balaga a shuddahu wastawa a ka'ida ta malaman larabci idan istawa ta zo tana zuwa da abubuwa uku ne kawai ko dai istawa ala sai zamanto a sama kamar su mastawa alal arshi ko kuma istawa ila sai zamanto nufi ne kafdi ne kaman sun mastawa ila sama fasawa hunna saba a samawa ko kuma ya zama istawa ba komai to wannan ana nufin ya kai ƙarfi ya zama saurayi wanda ya kai ƙarfi ya cika zai iya zama ɗan takibi to Allah sai ce falan ma balaga a shuddahu wastawa da yake nan a wani wurin a wani wurin kuma sai Allah Ta baraka wa ta'ala ya ambata mana shi da fatan kai tsaye imra'atul azizi tarawidu fataha duk da cewa kalmar fataha nan na iya ɗaukar ma'ana ta bawa ko baran gida amma malamai sun ce na kuma iya ɗaukan cewa sun fassara shi ko sun sunfanta shi da fataha domin suna la'akari da cewa matashi ne sai za suka abin suka fasara shi da wannan ko suka siffanta shi da wannan ala halin Allah ya siffanta shi da istawa sannan kuma a nan wurin sun ce imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi kad shagafaha hubba yana nabi Yusuf shi ma yana matashi ya samu dama da zai yi abin da ba daidai ba ya fisgu irin fisgan da wasu 'yan na matasa ke yi amma bai yi ba domin ya san kimar wannan lokaci na matasantaka wannan za mu iya gani a cikin suratu yusuf sura ta goma sha biyu kenan ayoyi na ashirin da ɗaya zuwa ashirin da tara sai misali na uku annabi musa alaihi salatu wassalam shi ma annabi musa a suratul qasas Allah ya ba mu labarin shi kuma ya siffanta shi da falon ma balaga a shuddahu wastawa kenan ya kai karbi yana matashi cikakke annabi musa alaihi salatu wassalam kyakkyawan misalin da ya ba mu a wannan munasabar da nake so in kawo shine na riƙon amana da kiyaye dokokin Allah ko ana ganin ka ko ba a ganin ka da fawwala lamarinka ga Allah da ƙoƙarinka na nema kar ka tsaya kana jiran a baka ka zama kallon alan nasu don kana matashi a'a ka riƙa yunkurin ganin kai ka samu ka ba wasu domin annabi musa alayhi salatu wassalam bayan abin da ya faru a gari ya faru ya tafi ya gudu allah ya kaddara tafiyarsa madiyana abubuwa biyu sun faru ko abubuwa uku abu na farko a lokacin da ya je ya tsaya kamar yadda Allah ya ba mu labari falon ma wara da ma a madiyana ai ya tarar da waɗansu 'yan mata waɗanda ya lura su suna da rauni domin ba maza ba ne mata ne matasa ne ba za su iya kai kawo da gwagwarmaya da bige-bige tsakanin su da maza wajen shaida da dabbobi ba ganin haka bayan ya tambaye su sun gaya mashi eh lalle ba za su iya ba kuma ga babansu ya tsufa ba zai iya zuwa da kanshi wannan aikin ba saboda haka suna jira ne maza masu karfi su gama sannan su shayar da nasu dabbobin annabi musa sai ya tausaya musu yayi amfani da karfin shi na matashi ya je ya kusa kamar yadda kowanne namiji ke kusawa domin ya kawo amfani ga al'umma kenan akwai kyakkyawan darasi a nan cewa matashi kamata ya yi tunaninsa kullum ya zama abin da zai kawo amfani ga al'ummarsa ya zamanto duk masu rauni shi ne gatansu ba ya danna masu rauni ba idan matashin yanzu ne ya samu irin wannan dama zai iya taimakawa daga baya kuma ya bi sai rabci ba ba ka ba domin zai ga kamar ta faɗi ga sassa yanzu an nemi taimako ana neman taimakon shi zai iya sa sharaɗi zai iya kin sa sharaɗin ya taimakon amma ya kokari ya ribanta kuma ya yaudara ya ribace su ya je ya yi ɓanna da su annabi musa bai haka ba tunaninsa khairun nasi an fa'ahum lin nasi mafi alkhairin mutane wanda ya fi kawo amfani ga mutane mu a cikin musuluncin nan ai dama abinda Allah ke ne ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ukhrijat lin nas don amfanin mutane to in tambaye kai na mana kai ka tambaye kanka wani amfani ka kawo ma al'umma tun da aka haife ka zuwa yau a wannan unguwar a wannan layin na labadiya wani amfani ka kawo ma al'umma ka waye ya amfana da kai saboda kayi karatun boko waye amfana da kai don ka haddace alkur'ani waye amfana da kai don kai gardi ne mai koyar da karatun allo waye amfana da kai don ka iya sana'a ta ɗinki ko ta saƙa ko wani nau'in dai neman alkhairi ko neman abin duniya waye amfana da kai ko da ba ka da ko ɗaya daga cikin wannan kawai saboda kana da kana matashi kila ga tsoho ya zo dukun dukun dukun da kaya ka karɓa ka shiga mai da shi ka amfana kamar yadda annabi musa ya amfana da waɗancan yan ko ya zo zai sauka a keke yana rangaji saboda tsufa shekaru sun yawa ya yi rauni ka rike masa keken ya sauka ka ce ku shiga baba in kai maka gida ka tambayi kanka wani amfani ka yi wa al'umma ka yi karatu waɗanda ba su yi ba mai kai na gudunmuwa don su yi ko kai musu extramural class ko kai musu bita in kai ɗan ƙur'ani ne kai musu muraja'a ko makamancin wannan matasa nawa ka taro a unguwan nan a layin nan don ka koya masa sana'ar da ka iya idan kana siyasa ne wane ne a cikin ribar da ka samu na demokaradiyyar da ake cewa ka kai shi ya samu aiki bisa cancanta ba wai don kawai ya yi maka hargowar siyasa ba lokacin da kake kamfe ka tambi kanka kana matashi wannan shine amfanar da al'umma shine kawo ci gaba ga al'umma annabi musa alaihi salatu wassalam abin da yake nan ya shayar musu da dabbobi kuma ya yi haka don allah don allah baya neman komai la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira iyaka kenan shi yasa da ya gama bai tambaye su ina ne gidanku ba ya za a yi mu sake haduwa ba ba na lambar ki ai ko ba komai ma gaisa bai wannan ba yayi tsakaninsa da Allah don Allah ya bai bukatar a bibiye shi bai ba da lambar waya ba bai ce a bashi ba wannan bayan nufin akwai wayan bane a lokacin amma na buga mana misali ne kawai da irin abin da yanzu muka sani da yaran zamu fahimta bai tambi lambar waya ba don ai zai iya tambaya ina ne gidanku kuma kwatance ko mu je in ga gidanku mu da dan gobe bai wannan ba yayi don Allah ne su tabi abin su kar su kara haduwa har kiyama ta tsaya don Allah yayi abin da ake son matashi kenan yayi shine misalin da muke ambatawa matasa manya ɗiban fari 'yan mazan jiya sun yi misalin farko kenan misali na biyu annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya tsaya nan ya roki Allah taimakonsa da ya bashi mafita daga halin da yake cikin kunci yana nan bai bar wurin ba Allah ya amsa addu'arsa sai ga ɗaya daga cikin yan matan da ya taimaka ta zo wurinsa ba haka Allah gaya mana ba fajat huma tamshi ala qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma sakaita lana shi bai nemi taimako bai nemi yi masa ba duk da halin da yake ciki fa na kunci gudawa mai da garin su saboda tsoron fir'auna da sa, za ma a kashe shi ne amma bai zuwa ce wallahi ba ne ni ina neman kamar za ka firta dan matashi yana bi masallaci masallaci yana gandara karya don a tara mai kuɗi sai wannan ba ta zo ya tafi tare da ita malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da aka kama hanya za a tafi ita ce a gaba don ita san hanya sai ya ga alamar cewa ah, ai tana tafiya iska na ɗan kaɗa tufafinta to saboda amana baya neman komai da gare ta malaman tarihi suka ce sai ya ce mata tsaya bari in wuce gaba ke ki a baya duk inda kwana take ki gaya min mai dama mai hagu mu miƙe mu yi kaza har mu isa gida saboda tsananin amana ina matasan mu a yau Allah Allah yake ma ta kuskure ta faɗo Allah Allah yake la ilaha illallah darasi na biyu kenan darasi na uku darasi na uku da suka isa annabi musa bai zauna ya zama kallon alan nasu ba a lokacin da aka yi masa tayin aure bai nuna cewa to ai na iya ƙur'ani ba ai ma ai ma ai addini ma ai kawai ana ma daura aure ma da ayoyin alkur'ani ai saboda kawai a bani a karama kallon bai tuna hadisin saukin sadaki sai an ce mashi ya fito ta ai mun san ai annabi ma ya ce ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai sarrun la nikahi amin a'a wai menene abdullul nikahi ai sarrun ha sadakan da ko na abin wannan a lokacin da tana da hadisin tun da yake a duniya bai taba karantar da hadisin ba amma ran da aka ce fito ranar zai bara kawo maka wannan shi wai a dole a ba shi kyauta kuma bai so a ce an bai sadaka don ya ce wannan bai tabbata a shari'a ba a ce an bai sadaka ya amma yana son ya yi dubara a ɗauki komai ma a miƙa mashi akara makalla annabi musa ya dayayi zai yi kiwon dabbobi na shekara takwas a matsayin sadaki ala an tajura ni samaniya hijjaj fain in atmamta asharan fa min indik wa ma uridu an ashukka alaik satajiduni insha Allah min salihin zina salihin salihin إيه ستجدني إن شاء الله من الصالحين النبي موسى يأتي ذلك بيني وبيني أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أكرشي شكرا نوعي saboda mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi cika abin da yake tsakaninsu ai ya sa sharaɗi in takwas ɗin ma ba komai amma sai gaye goma shi ke nuna kyautatawa ina muke a yau matasa masu raina surukanmu masu ganin surukanmu mai masa kallon biyawu saboda gemu na ya bi na zirikina yana kallon shi wani ɗan ƙaramin ɗan bida a nema ko sa wando na bi nashi ɗagewa inda zai zo zai fita masallaci zan iya bangaje shi saboda na fi tsabagen sunna riga zuciya ku duba yadda ya girmama sirikinsa ya yi masa hidima ta shekara goma sa'an nan ya bar gado kun gani annabi musa ya zama mai taimakon al'umma mai kawo taimako musamman ga masu rauni aikin matashi kenan haka ya kamata na biyu ya zama mai rufin amana ba wanda ke amfani da damar da ya samu ya ɓanna ba domin ya hana wannan yarinya ta wuce gaba ya wuce gaba ta bi shi sannan na uku annabi musa bai zauna a bashi ba ya yadda ya yi wahala ya kiwon dabbobi game da suka ce kai kwadago ko leburanci ko ka ɗauki kankare ko ka je kai dako domin ka rufa ma kanka asiri allah ya taimake ka ka tsara mutuncinka karka ce ka tambi kowa wani abu haka matashi ya kamata annabi musa yana matashi ne falamma abinda allah nuna kenan allah ya nuna yana matashi ne to in ya nuna matashi kai kana matashi sai zama kai ba kai irin nashi ba ba kai koyi da mutanen kirki ba kenan misali na uku kenan sai misali na hudu ashabul kafi ai matasa ne iz awal fityatu ila al-kafi annabi Musa tarihinsa abin da ya faru za a isa musu a suratul qasas aya ta 20 sura ta 28 kenan ayoyi na 12 zuwa 28 wa sabul kafi su kuma a sura ta 18 aya ta 13 zuwa 21 Allah ya gaya mana yadda suka gudu don su tsira da addininsu su tabbatu akan imani tauhidi iz awal fityatu ila al-kafi fa qalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rashada amma a yau ku dube mu mu matasa mun yadda mu sai da addinin saboda maslahar duniyan wasu mun yadda mu sai da mutuncin mu saboda kwaɗayin duniya mun yadda mu bar hanyar Allah saboda san duniya ga waɗannan matasa ne iz awal fitiyatu ilal kafi don su gudu da addini ba ce sai da su lalace a gurɓata musu addini ba wai don saboda maslahar ta duniya ba sai ta ba domin in duk duniya tana son ka sai zama kawai kuskuren ka shine Allah baya son ka to ai ba ai ba amfanin son da ake maka idan ko kai sa'a Allah yana son ka yi duk duniya tana kin ka aikin banza ta yi maka ba da wani amfani gare ta gara ma ta dawo ta soka to waɗannan dai matasa ne suka gudu da addininsu irin abinda a yau matasa yake masu wuya da azumin nan da ya gabata ake gaya mana a kaduna da na je wata lakca ake ambatawa a wurin limamin masallacin yake cewa har an yi fada tsakanin karuwai mata da 'yan luwaɗi maza karuwai suka kai musu farmaki saboda wai sun kashe musu kasuwa duk mai mota in ya zo ya tsaya sai ya nemi namiji bai ɗaukan mace saboda haka suka fafatawa dukan suna kai a a cikin garin kaduna kamar almara a cikin garin kaduna ba italy ba a cikin garin kaduna aka yi aka zo aka ƙara ba da wani misalin aka ce akwai wani malami a unguwarsu da ya tashi a masallaci yana nasiha yana nuna damuwarsa game da halin da da yawa matasa suka shiga a cikin garin kaduna na harkar liwaɗi shi ne sai wani ya ce musu alaga ta malam to ai yanzu ka bugi kwano ne kana ta faɗa kan ai wannan layin da kake kai ai matashi daidai ne bai sa famfas matashi daidai ne bai sa famfas an riga an ɓata mashi bawu an ɓata dubar shi to wai me jawo matasa wannan sha'awa a'a me ya ja musu faɗayin duniya san abin duniya shi da kawai ja musu ba karka ƙara karka rage kasuwa shi ne kawai karka ƙara karka rage amma su waɗannan sun yadda don su kubuta a wajen Allah su tabbata da imani su mutu da tauhidi sun yadda su bar gari su bar jama'a su bar duk daular da suke ciki gaba ɗaya daga cikinsu har akwai manyan fadawa a cikin fitiya ɗin nan akwai manyan fadawa guda biyu a cikinsu game da malaman tarihi suka nuna suka tafi don su tsere da addininsu amma a yau mu ga yadda matasa ke yin sakaci akan wannan kabiya ɗin suke sakaci dangane da abin da ya shafi addininsu da lahirarsu waɗannan 'yan misalai ne kaɗan nake so in buga mana daga magabata don mu gane cewa asalan tun kafin ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana dama can matasa suna taka rawa muhimmiya suna ba da gudunmuwa mai girma wajen ganin al'umma ta kyautatu to ga dai misali an koce shabbahu in lam takunu mithlahu in muka dawo cikin musulunci za mu ga cewa a farkon musuluncin nan duk da cewa waɗancan annabawa masu musulunci suka yi amma domin mu fahimci bambancin zamanin da zamaninmu shi yasa na ambaci kalmar musulunci yanzu ana mafi yawan sahabbai da suka karfi musulunci kuma daga baya suka yi gwagwarmayan yaɗa shi da kare shi ‘yan shekara ƙasa da arba'in ne duk na girme su ba mafi yawa ka iya cewa kashi saba'in da biyar bisa ɗari na wanda suka karɓi musulunci daga baya suka yi gwagwarmayan yaɗa shi sun karɓi musulunci ne suna ƙasa da shekara arba'in mafi yawansu misali a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a matsayin annabi bayan an masa wahayi na farko ya je ya samu saidina abubakar ya gaya masa kuma ya gaskata shi imani da abin da aka haifo shi tarihi ya nuna cewa saidina abubakar na shekara 37 ne akwai shekara uku tsakanin su da umar yana dan shekara 27 usman na 34 ali dan abi talib na goma Tsala yana sha hudu zubair ibn al-awwam yana sha shida sa'ad ibn abi waqqas yana sha bakwai Fa'id yana sha biyar abu ubaida ibn al jarra yana ashirin da bakwai abdurrahman ibn auf yana talatin gaba ɗayansu ba ɗan shekara arba'in kenan ka kwatanta lokacin da suka musulunta shekarunsu to duk na girme su kuma wasu a cikin nan duk sun girme su amma girman fakon ba amfani domin ba wai ma muna tunanin mu dama ba za mu iya kamo su ba amma wai mu ma yi tunani mu, mai tunani irin yadda mai suka yi mai za mu iya yi don mu koyi da su yana gagarin mu wannan fa ba yana nufin wai wanda ke bakin titi ko yake kwana a karkashin gada yana shaye-shaye bane hatta a cikin matasa hatta wanda suka suffantu da addini ana samun wannan matsala don wasu ɗauka kawai a iya rera karatu ne a ƙaje murya a yi khalil khusari ne ko shawi shi kenan a kabbara masha Allah ƙari ne shi ko mukuri ne shi kenan rawi ne ko ko marwiyun anhu ne oho dai shi kenan yana ganin ya ƙura a daka rayuwa amma a ga karatun na aiki tare cikinsa a ga yadda yake bayanin karatu karatu na bayani kan shi aikace yana da mu da yawa yawan ni na sani kuma kun san na sani kuma kuma kun sani a takaice matasan farko a cikin wannan al'umma sun ba da gagarumar gudunmuwa kuma sun yi amfani da lokacinsu na ƙuruciya na samartaka wanda shi ne Allah ya ni'imta su shi a wannan lokaci suka yi abin da ya kamata suka kuma rayu rayuwa da ta kamata babu shakka sun amfani da lokacinsu domin sun fahimci muhimmancin lokaci don sun san lokaci na daga abubuwa mafi tsada waɗanda Allah ta baraka wata alaye ya wa bayansa kyautarsu babu wata kasuwa a duniya da ake sai da lokaci ko akwai kun ga dai lokaci ne farkon abin da ake nema daga kowane musulmi lokacinka shi ake nema ko kai waye lokacinka ne ake nema abu na farko da aka nema wurinka domin kaga inda yaji za ka yi ba lokaci za ka bada ba inda awa za ka ga su malam ɗasan lungu-lungu kwararo ko? kawai-kawai daji-daji sai da lokacinka karatun ƙur'ani ka koya ka koyar ba sai kayan bayan da lokaci ba ka tsaye da sallah ba lokaci ake bukata ba in za ka yi ziyara ka je ka gaida yan uwa da abokan arziki ka sadar zumunci ka bukatar lokaci ka koyo karatu kowane iri da ilimin sana'a da ilimin shari'a da za ka tsabbaka hukunce-hukuncen Allah ba ka bukatar lokaci duk suna bukatar lokaci lokaci ne farkon abin da ake nema a wurinka sun fahimci cewa lokaci na da matsayi babba matsayin shi ya fi na zinare da azurfa kuma shi lokaci ana ɗaukansa a matsayin rayuwa ce gaba ɗaya gaba ɗaya rayuwarka lokaci ne shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya goranta wa bayansa ni'imar lokaci da ya yi musu a wurare da yawa Allah ya goranta wa bayi game da ni'imar lokaci kuma ya sanya lokaci a matsayin ɗaya daga cikin ayoyin shi ku duba surata Ibrahim sura ta sha hudu aya ta talatin da biyu zuwa talatin da hudu da suratul nal sura ta shida aya ta biyu. da suratul isra sura ta bakwai aya ta biyu. da suratul an'am sura ta shida aya ta uku da suratul fussilat sura ta ɗaya aya ta bakwai. za ku ga yadda Allah ya ambaci lokaci ya yi wa bayinsa gori kan lokaci ya kuma nuna lokaci aya ce daga cikin ayoyin shi Allah ta'ala fa har rantsuwa da lokaci ko ba komai dai kun tuna da wal asr ko a suratul asr sura ta 103 aya ta 1 ga suratul layl wal layl idha yaghsha a sura ta 92 aya ta 1 zuwa ta 2 ga wal fajr wal layalin ashr ko sura ta 89 aya ta 1 zuwa ta 4 ga suwa duha sura ta 93 aya ta 1 zuwa 4 ga suratul takwir inda Allah ya ambaci wasu abubuwa taurari ne menene abubuwa daban-daban aka ambace su domin ai dukkan su yanki ne na lokaci ko suna isharantar da kai lokaci ne ko wani bangare ne na yini ko bangare na dare ko bangare na wata sa'a ai duk ana maganar da lokaci ne in an yi rantsuwa da dare dare ba lokaci bane an yi rantsuwa da rana ba lokaci bane da yini in an yi rantsuwa da rana ba tana da lokacin fita da faduwa ba in an yi rantsuwa da wata ba yana da lokacin da yake bayan lokacin da yake faduwa ba duk lokacin ake maka ishara da su gaba ɗaya waɗannan saboda haka takwir sura 81 aya ta 17 zuwa 18 ga suratul mudassir sura ta 73 da 4 aya ta 33 zuwa 34 ga suratul inshiqaqi sura ta 84 aya ta 16 da 17 Allah ta'ala fa ya sanya lokaci a matsayin dalili na tunani dalili na yin tunani ku karanta suratun nur sura ta 24 kenan ko a ƙur'ani aya ta 44 ɗauke da Allah ya nuna mahimmancin lokaci da kuma tunanin da ake yi da lokaci ko tunanin da ya kamata a yi bisa la'akari da shuɗewar lokaci ga suratul furqan sura ta 23 aya ta 62 an nuna maka mahimmancin lokaci aka nuna maka mahimmancin tunani a lokaci duk don ka gane lokacin nan ba abin wasa ba ne kuma magabata sun fahimci muhimmancin lokaci sun yi amfani da lokacinsu na samartaka na matasantaka na ƙuruciya domin su ci moriyar rayuwarsu da lokaci da dama su yi tattali don lahira su amfanar da rayuwarsu ta duniya magabata matasa a cikinsu sun fahimci cewa lokaci na da matsayi babba a musulunci domin shi ne rayuwa gaba ɗaya gaba rayuwa lokaci ne shi yasa alhassan albasari kamar yadda ya zo cikin iletul auliya na abinu ayyam al'asfahani aka nakalo ya ce yabna adam innama anta ayyamun kullama zahaba yawmun zahaba buka ya ke ɗan adam ka sani gaba ɗaya rayuwarka kwanaki ne gaba ɗaya rayuwarka kwanaki ne dai ran da aka ce wata rana ɗaya ta wuce to wani sashi na rayuwarka ya tafi saboda kaga gaba ɗaya rayuwa gaba ɗayanta lokaci ne ita lokaci shi ne rayuwar gaba ɗaya ya sa ma wani yake cewa wani mai hikima dakkatu qalbul dakkatu mar'i qa'ilatul lahu innal hayata da ka'ikun wa sawani abin da ya faɗi kenan daƙatu mar'i ƙa'ilatun lahu innal hayata da ka'ikun wa buga wanda zuciya take faf faf faf ba shi ne kalbi ba to wannan bugawar da take yi tana tanatar da kai ne tana gaya maka ne cewa innal hayata rayuwa gaba ɗayanta da kaikun. mintuna ne wa tsawani da sakon-sakon agogo ba haka yake ba ina agogon zamanin su malam ina kat kat kat kat ba haka zuciya take ba ba abinda take kenan zuciya ba kat haka zuciya take buga ku tambi duk wani likita masanin zuciya haka take buga fat fat fat yadda ka san sakan sakan na yi haka zuciyarka take yi to idan aka buga zuciyarka ta buga sau me aka samu minti daya kenan rayuwarka ta tafi da minti daya in aka kwana ta yi ta minti minti har sittin sau ashirin da hudu ko ba ka ba shi kenan wani bangare na rayuwarka ya tafi Shi ne ma'anar da katu kalbil mal'i ka'ilatul lahu innal hayata da ka'ikun wa sawani فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر sani. أمر ثاني ومن ده kenan. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر insani أمر ثاني tunda dai zuciyarka tana bugawa na nuna maka gaba ɗaya rayuwarka ba wani abu ne face mintuna ne da sakon-sakon to ka ɗaga ambatan ka ɗagawa kanka ambato tun gaba na mutuwarka ka yi abin da in ka mutu za a ci gaba da ambatonka domin ambatanka da za a riƙa bayan mutuwanka kamar rayuwa ce ta biyu kake yi matukar ambatan na alkhairi ne sai za ma ce farfa ali don ba ambatan alkhairi ne ai ba maganar rafin kuma sai dai khabbu saboda haka kai abin da ka daga ambatanka ka bayan mutuwarka domin a yi ta ambatanka da alkhairi Allah ba gashi muna ta ambatan zuburi mai arewa ba samu da bello sardauna gamji dan kwarai kowa ya tashi duk wanda yake so ya titiya ya tutiya ya nuna shi dan kishin kaza ne sai ma ambace shi ko da kokari yake ma ma kaga kenan wannan ambatan ai kamar rayuwa ce ta biyu in ka ɗauko fagen addini da jihadi ka ambaci shehu usman dan fodiyo ko ba ka ba in ka ɗauko a wannan zaman da muka rayu ciki ka ambaci su shek abubakar mahamudu gumi su shek sama'ila idris ba ana ambatan su alkhairi ba ba saboda sun yi ayyukan ba ne to kai wannan tun yanzu kai abinda in ka mutu kar a manta da kai domin wannan ambatan shi zama kamar rayuwarka ta biyu shi ne abinda malar da yake nufi a nan lokaci na daga asalin ni'imomin Allah da ya bayansa gashi na cikin surata Ibrahim Allah da ya ambaci abubuwan da ke da alaka da lokaci da lokaci ya ta su ya yi ta ambaton abubuwa masu alaka da lokaci yin tafiya taurari dare yini da ya gama sai sai cewa in ta uddu ni'matan lahi la tusa su wanne ne ni'matan lahi nan? asalin su waɗanda aka ambata sannan sai sauran abin da ba ambata ba wanda suna cikin ni'imomin Allah kuma shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito ce ni'matani maqbunun fi ma kaseerun minan nas as-sihhatu wal farag nemomi biyu da yawa mutane na ruduwa ko ana rudan su da su sai su ta sakaci ba za su yi abin da ya dace a cikinsu ba waɗanne imomi ne asihatu lafiya wal farag da dama dama din nan ba lokaci bane ma'ana kana da damar kai wani abu yanzu kana da lokacin kai wani abu sai baka yi ba ai shine faragu din duk wata dama in ka samu na kai wani abu wadda ake ambatanta da fursa duk da cewa kalmar fursa larabcin ne dai har ila yau to duk wata dama duk wata fursa duk wani lokaci da ka samu da zaka yi wani abu mai amfani sai baka yi ba ka rudu ka yaudaru amma ka munga magabata matasa sun fahimci cewa lokaci fa mas'uliya ce babba da za a yi hisabi kanta ranar kiyama lokaci mas'uliya ce babba da za a yi hisabi kanta ranar kiyama ya ka kashe lokacin ka sai an maka tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kamar da al-Imam Tirmidhi ya rawaito la tazulu qadamu ibn adama yawm al-qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin akwai ruwaye mabambanta na wannan hadisin akwai ruwayar la ta zulu kadama ibn adama la ta zulu kadama abdin yawmal qiyama la ta zulu kadamu ibn adama yawmal qiyama hatta yus'ala an arba'in akwai ruwaye mabambanta amma na zaɓi in kawo wannan mai an hamsin din duk da cewa mai an arba'in din ta zo da na biyar din a dunkule an umrihi za a tambaye shi game da rayuwarsa fi ma'afnahu ya yi kashe rayuwarsa ya yi karar da rayuwarsa sai an tambaye shi rayuwarka ba lokaci ba ne lokaci ne rayuwa ko ba haka ba ne daga ran da aka haife ka ne zuwa mutuwa ka ba lokaci ba ne ba shi ne rayuwa ba ne? an haifi mutum yana inya inya ana madar la'ala raya ko ba haka ba ne zuwa ran da aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kanshi ba lokaci ba ne daga can ne zuwa nan kaga lokaci ne ai to za a tambayi mutum ya yi karar da lokacinsa ta ɓangaren rayuwa gaba ɗaya za a tambayi mutum wa an shababihi fi ma'ablahu za a tambaye shi game da ƙuruciya samartaka shekaru na samartaka shekaru na ƙuruciya shekaru na matasantaka za a tambaye shi fi ma'ablahu ya yi tsofar da shi ta an tambayi mutum ba lokaci ba ne wa malihi min aina kasaba za a tambaye shi game da dukiyarsa ya yi tara wa maza wa ma an faka kuma ya yi kashe cikin mai kashe dukiyar halaf ko haram sharholiya ko abu mai amfani sai an tambaye mutum wa an wa maza amila ma alima kuma za a tambaye shi aikin da ya yi daga abin da ya sani na ilimi kullum kana jin ilimi kana jin karatuttuka a masallaci kamar nan wurin kana jin tafsiri a rediyo kana jin wa'azuzzuka da fatawoyi sa hasken musulunci da sauransu kana zuwa makaranta kana ɗauko karatu wanda baka so ma zai faɗi gaskiya wanda kake so ma zai faɗi gaskiya duk wannan ilimin da kake da shi me kai aiki da shi a ciki za a tambaye mutum a shahidu a nan abubuwa biyu za a tambaye mutum an amu an umri afnahu wa an shababihi fi ma'ablahu za a tambayi mutum game da rayuwarsa gaba ɗaya ya yi ƙarar da ita a tambaye shi game da kuruciya samartaka matasantakarsa yaya ya tsofar da ya tsofar da ita duk waɗannan kaga abubuwa ne ke da alaka da lokaci an ta'allaka nau'o'in ibada masu yawa ga lokaci don a nuna maka matsayin lokaci sallah ba tana da lokaci ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta zakka wa atu haqqahu yawma hasadi ko ba ka bane man istafada malan thumma hala alayhi haul fa alayhi az-zakata fa alayhi az-zakatu kaga ai an ta an ta'allaka shi ne da me da lokaci duk an ta'allaka shi ne da lokaci azumi fa shahr ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an ko kuma tun kafin nan ayyaman ma'adudat kaga lokaci ne aikin hajji ba alhajju ashhurun ma'lumat kaga lokaci ne ko baka ba layya ba hadisi ya zo a kan lokaci ne ko ba ka ba sai in lokacin yayi zakatul fitr ba lokaci ne shafa a kan wufi an take da lokaci mazaunin gida kwana ɗaya da yini da salloli biyar matafiyi kwana uku ko da yini uku لوكتي اكي يا كنتي مي شاعر وابا ها والوالدات يرضين اولادهم حولين حاملين لوكتي ني سكيفا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرؤ لوكتي ني وباكبا ادا فا والذين يتوفون ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره ba lokaci ba ne lokaci ne kome ba kome ba da lokaci haka ta'allaka shi ba eh fa'in fa'u ko ba ka ba ne fa'in Allah gaburai wa'in azamun talaka ba lokaci ba ne shiyarwa ba waliyun fit zuwa sa'atin min sa'ati ba a kan maganar lokaci ne ba har zuwa gama idda ba ba shi ba idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu ba ajalin musamman lokaci ne jingina ba fa in amina ba'dukum fa in fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha kafin nan cewa farihanun maqbuda ba wannan ba kafin cikin dai cikin bakara din karshe karshe akwai inda aka yi maganar rihan din aka maganar rubuce shi zuwa lokacinsa shi ma lokaci aka bada banda wannan jingina fa amin liyafar bako a ziyafatu mai annabi ya ce salafatun kwana uku ko ba ainihin wato ana maganar lokaci ba ne hakika fa a yanka dabban bayan an haifi yaro ba lokaci aka ce ba kullu mauludin murtahanun ko ba ka ba bi haqiqatihi tubahu anhu yawma sabihi lokaci ne jini al'ada ba eh yas'alunaka anil mahidi قل هو عزم فاعتذر النساء في المهيد فاعتذر Wala في المهيد na تقربون حتى يطهرن ba lokaci bane tun da aka ce ta ya ashe wani lokaci ne zai zo a samu wannan kaga lokaci ne jinin haihuwa ba hadisi ya ta'allaka shi da lokaci ne da sauran abubuwa da yawa na addini duk an ta'allaka don a nuna maka mahimmancin lokaci a rayuwarka lokaci dai shine uwar dukiya kuma jarin mumini kamar yadda tsaifurul baitani yake cewa innal laila wan nahara ra'su malil mu'min ribhuha aljannatu wa khasaratuha annaru ya ce dare da rana ko dare da yini su ne uwar dukiya su ne jarin mumini ce riban mumini daga wannan uwar dukiya shine shiga aljanna hasara da faduwar mumini daga wannan uwar dukiya wato lokaci kenan shine shiga wuta Allah ya tsare mu kun ga ashe kenan lokaci shine uwar dukiya kuma shine jarin mumini sun fahimci cewa su matasa ‘yan mazan jiya sun fahimci cewa lokaci yana da waɗansu abubuwa su ke bance shi da haka ba za a yi wasa ba waɗannan abubuwan su za a lura da su na farko sun san shi lokaci mai saurin wucewa ne sun gane wannan kamar yadda wani mai hikima daga baya ma yake cewa alam tara annal yawma asraqu zahibin wa anna gadan lin nazirin qaribu yanzu kai baka cewa yau dinnan a guje za ta wuce ba gobe kuma in dai kana jira ne nan da nan za ta zo ko ba ka bane sun gane cewa lokaci ba a sayar da shi lokaci ba a sayar da shi kuma ba a dawo da shi in ya riga ya wuce kamar yadda a doktor rida dif a waiza yake cewa alwaktul mafukudu la yushtara bin nukudi alwaktul mafukudu la yushtara bin nukudi lokacin da ya wuce ba ka iya sayan shi ka dawo da shi ko kana iya sayan ka dawo da shi wa ams la yuraddu wa gadan laysa fil yadi jiya dai ba za ka dawo da ita ba gobe kuma bai zo har ba ta zo hannunka ba yau ne kadai kake da shi jiya ya wuce gadan la wato ams la yuraddu abin da ya riga ya wuce na jiya ba za ka dawo da shi ba ko za ka dawo da shi gadan laisa fil yadi gobe kuma bai zo hannunka ba tunda baka rayu ga goben ba kana iya zama cikin wanda za ta bi kabari a gobe ko ba haka ba kenan ba ka da wani abu sai dai abin da kake da shi yanzu na lokacinka shi yasa ya ce kasirun minan nasi ya zunnuna annahum yaktuluna alwaqta walakin alwaqt huwa allazi yaktuluhum yace da yawa ga mutane suna zaton suna kashe lokaci ba haka mukan ce ba bari mu je can mu kashe lokacin mu yace ba sani ba wallahi lokaci su ne yake kashewa shi lokaci ba a ƙara shi kuma idan ya wuce baya dawo har abada ba ka yi lokacin ka. in kana da minti ɗaya a rayuwa wannan mintin na yi shi kenan ba ƙari shi ba ƙara shi shi yasa aka ruwaito al-imam al-bayhaqi ruwaita hadisi mursal daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma ya ce ma min yawmin tala'at shamsuhu illa yaqul man istata'a an ya'mala fiya khairan falyamalhu fa inni ghayru mukarrar mukarrarin alaikum Abada. Abdullahi dan Abbas ce babu wani wata rana da rana za ta fito a cikin ba ce sai shi wannan yinin ya ce duk wanda yake da damar ya amfani da ni ya aikata alkhairi a yau din nan to ya aikata domin in na wuce ba zan dawo ba har abada haka na a cikin ƙimatun zaman an nakalo daga alhassan albasari rahimahullahu ta'ala yana cewa ma min yaumin ya shakku fajiruhu illa wa yabnu adam yabna adam yabna adam ana yawmun jadidun wa ala amalika shahidun faktanimni fa inni la a'udu ila yawmil qiyamah babu wata rana babu wani yini da alfijirinsa zai keto face sai wannan yinin ya yi shela ya sanar ya yada cewa yabna adama ya kai dan adam ana yawmun jadidu ni fa ba jiya bane jiya tun na riga na wuce tun jiya yau sabo ne ni ne da ganin nan sabo ne yau wa ala amalika shahidun kuma ni mai shaida ne akan ayyukanka saboda haka faktanim ni ka amfana ka rabauta ka ganimta ka ribanta da ni fa inni la a'udu ila yawmil qiyamati domin na wuce yau din nan ba zan dawo ba ni dinnan yau in na wuce ba zan dawo ba kuma har kiyama ta tsaya gobe wata rana ce da ban samu ba to dan adam matasa yan uwana mu duba mu ga yadda waɗancan matasa yan mazan jiya manya ɗiban fari suka ba lokaci muhimmanci mu kuma mu dubi halin da muke ciki a yau sai yasa ba mamaki idan muka duba yau muka ga halin da matasa 'yan uwana ke ciki na rashin amfani da lokaci yadda ya kamata ba sa yin abin da zai amfanar da su sai abin da zai cutar da su ba duniya ba tattalin lahira sai waɗansu abubuwa da ba su da alaka da mutumin da ke da hankali da yawa matasa abin da suke kenan zaman ɗumama benci taɓargaza abubuwan kunya ɗauke-ɗauke da abubuwa dai na zubar da mutunci da rashin kamun kai yanzu za mu haɗa abin da ake yi a yau da abin da muka ambata ya faru a jiya a lokacin waɗannan matasa manya ɗiban fari sai za ba mamaki wani da yake siffanta waɗancan matasan waɗannan su sahabban su abubakar nan da umar da aliyu da usman da abdulrahman bin awo da wanda suka zo bayansu su imamu maliku da wanda suka zo bayan su su bukhari da wanda suka zo bayan har baya baya ka sa duk irinsu su ibnu ne su muhammad bin abdul ne har shehu usman dan bodio duk suna matasa suke ta kokarin addini nan ba ba wai sun bayyana ka tsoba ne irin su malam ba a'a ai lokacin karbi ya kusa karewa da karfin su ne lokacin da ya kamata su more su hole wa duniya su ji dadi amma suka ce a'a domin su masu hankali ne ba wai suna kin duniya ba ce a'a ba kuma suna gaba da ita ba ne? a'a wala tan sa nasibaka min ad-dunya amma dai wa hasib kama asallallahu ilai wala tabgil fasada fil ardi ba sai da su banna ba ba sai da su saba wa Allah ba sun ba da duniya sosai da lahira don duniya ba ba sai da ba ya za shi wannan malami yake wasa waɗancan matasa waɗanda su ne ya kamata bi koyi da su yake ambatan su da alkhairi yake cewa shababun zallalu subulal ma'ali wa ma arafu siwal islami dina ta'ahadahum fa anbatahum nabatan كريما طاب في الدنيا رصينا قصونا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم الأرينا ولا أرف الأغاني مائعات ولكن الأولاسي قتلهون فيتهدون أخلاقا أضابا ويعتلفون مجتمعا رزينا فما أُرِفَ الخلاءة في بنات ولا أُرِفَ التخنص في بنينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا هرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يكيد أو يكون يتي متى ثاني وند سك أينهم واتو sarrafa suka sauƙaƙa hanyar da za a samu ɗaukaka suka horar da ita duk da wahalar da suka yi ga samun ɗaukaka ne su ba abin da suka sani a matsayin addini sai musulunci musulunci ne ya shige su ya gyara su ya tarbiyyance su sai suka zama ya tsirar da su a matsayin wani tsoro mai daɗi mai kamshi wanda rassansa masha Allahu ya yaɗu ko'ina a duniyar nan idan yamma ta yi dare ya shiga ba za ka gansu ba sai face suna sallah cikin dare saboda tsoron lahira tsoron azabar Allah matasa ne da ba su yadda darare sun ruɗe su ba sun karya alkadarinsu ba dare na yi ba a gani shi yana wancan gidan yana wancan mashayar yana can wurin ya suna da babu ruwan shi bai tunanin wannan dare in ya shigo ba za ka shaka ba bai yadda dare ya karya alkadarinsa ba ba su yadda da duk wani shaitanin aljani daga mutum shaitanin mutum ko aljan ya ja su ya kai su zuwa ga saba Allah ba sai da ba suna dai abokin gaba ne zaki ne da ya bude bakin sa yana jiran a zo ya kama ba sai da wannan ba a zamanin su dai ba san wani kida kide ba ba ruwansu da kida ai kida ai waka ai rausayi ai rangaji ko da sunan bautar Allah ko da sunan cashewa kawai duniya duk ba san wannan ba ba ruwansu domin addini shi ya sa ya zama abubuwa maɗaukaka abubuwa na gyara abubuwa na makarimul akhlaq su suka gyara suka saita harasansu ba sa magana sai ta alkhairu ba su gandarewa su gantsare su rera waka su tada hankalin mutane ba sa wannan ba sa yi sai zamanto addinin nan ya sa sun zama yattahiduna akhlaqan uzaba sun daidaitu a wajen ɗabi'u ɗabi'u gare-gare yadda ka san ruwa wanda za ka ce wani ruwa kamar ruwan zanzan kuma suka haɗa kai suka zamanto ‘yan uwa suka zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya suka haɗu a matsayin masu ƙarfi domin su bi hanyar Allah wajen gyara a cikin mata ba a san wani alkhala'a ba ɗabi'un maza, rangwada rausaya bin maza da sauransu kama kwallon maza a ce sai an bani goron sallah ba a san shi a cikinsu ba Ina da kamun kai da mutunci ba a san attakhannusu fi banina ba maza ba san su da ɗabi'u na yan daudu ba ba san su da shi ba a wancan lokacin yace kazalika akhrajal islamu qaumi haka musulunci ya fitta mutane na waɗanda nake takama da su ya zama shababan suka zamanto matasa mukhlisan masu tsarkake zuciya don yin addini ga Allah hurran wanda suke yantattu ba sa bin kowa cikin bata ba su yadda ba su yantattu ne Allah ya halicce da su bauta mashi ba za su zama bawan wani ba wai dan zai ba su abin duniya ko waye shi ko meye shi mulki yake takama hukunci yake takama sarauta yake takama kudi yake takama ilimi yake takama shekaru ba su yadda ba hurran amina amintattu ba za tsoron wani abu don ba security challenges ba wani abu da yake tada hankalinsu haka dai musulunci yayi wa allamahul karamatu kaifa tubuna ya koyar da waɗannan matasan mutane na yadda ake gina ɗabi'un girma mutunci da kima a cikin al'umma suka kiyarda an yi kayyada a ce mutum a bai shi haka kawai gashi ya bi Allah ya nemi na kanshi ya zama mai amfani ga al'umma yaƙi auya huna ko zama kaskantattu ba sai da wannan ba jiya ba yau ba a yau ‘yan uwa matasa ‘yan uwana alaƙa su da lokaci alaƙa ce mai ban mamaki da yawa yawan matasa sai wanda Allah ya kiyaye sai wanda Allah ya taimaka Allah ya samu cikin waɗanda ya taimaka za a ga akwai rashin manufa no ambition no future ambition NFA la haza wa la zaka la dina la duniya haka ake illa ma rahima rabbuna na biyu akwai gafala da rafkana waɗanda ke jawo matasa zaman banza da ayyukan ɓata lokaci saboda ya gafala ya rafkana bai tunanin Allah bai tunanin lahira bai tunanin komai na uku yanke kauna game da rayuwa da addini za ga matasa da dama sun yanke kauna ga rayuwa ba sunanin wai za su iya zama wani abu balle ma su tashi su ta gaba balle ma su tashi su yunkura su yi wani kokari a'a sun kawai mika wuya kawai ga rayuwa ga ainihin wato shaidan ai su ba za su iya zama wani abu ba ai ba za su iya samun komai ba ai karatun nan ma ya ki hannu ai ma ya jaraba sau kaza ya faɗi abin mamaki yan uwana matasa musulmi musamman ma waɗanda ake kira hausa fulani su suka fi wannan tunanin ba jajircewa wallahi sai yan kaɗan gashi nan ko a jami'a muna gani kowa yana son na banza na bella ba duk jarabawan ma mu je zo ce maka wallahi malam ni dai ina so a dai sayar da za a yi dai a dai kaza a yi kaza a yi kasan musulunci ne ai duk musulunci za a taimakawa amma ba ka ganin wani daga can bangaren daga su waɗanda suke mu mun san babu ruwansu da mu a harka tun da ba a musulmi ba ne ba ka ganin wani ya zo maka irin wannan saboda bai tarbiyyantu akan haka ba duk da cewa ya kamata a ce tarbiyyar ta fi taka lalacewa amma a wannan bagen ya yi ta duniya ce zai nema to kai ma Allah ya ce wala tanzu nasiba ka na duniya me yasa ba za ka nema ba in dai abin da kake yi akan hanyar Allah ne kuma da ikhlasi kake shi amma ba zai yi ba ga su malam nan ko a kulliyar sai aka mutum ya sata hausa an taba kama wani ci to ai aboko ma ai ba wata amana don haka ai shikenan za a yi satan hausa wallahi ustazu fa sosai yana da islamiya shi ne ma hidimarta kuma liman ne a su. wai ce wai ba amana an rikita gaba ɗaya karatun ba a gano shi ba ko kuma an gano an yi son zuciya ta yanke ƙauna game da addinin ma kamar yanke ƙauna ai ba zai zama kamar wani ba wanda ya riga zama ya ustaz ya ustaz wai shi yanke ƙauna kawai gaba ruwan abu na hudu dogon buri yana so kawai ya zama kicima ya zama indile yau din nan kawai ya zama tuwa ainihin alasawa dare daya Allah kan yi baturi in ji ba haushi wadda kawai sai riki dau sai riki ne dogon buri duk wanda ya wuce da mota suna kyalli ya ce kai ina ma da zan samu wani shi bai kama hanyar ko ina ba bai taba fita ya nema ba ko da ya samu keke amma wani ya wuce da mota kwanda ya ce kai wannan mota tana ban sha'awa dogon buri shi ya sa aka lalace aka zauna ba a tabukawa na biyar karkacewar tunani da mantawa da lahira yawa daga matasa an samu inhirafi na fik tunani ya karkace ba a wani tunani mai kyau mai saiti kuma an manta da lahira abu na shida lalacewar ɗabi'u wanda suka jawo wa matasa ɓata al'umma a cikinmu Kaɗe, kwakule ga yara 'yan mata masu talla ƴan ƙarama yari a shekara biyar a kwakule ta luwaɗi da sauransu shaye-shaye wanda shaye-shayen ya kai makura ya kai matuka a yau domin da ana shan taba sigari wanda dama haramun ne mun san wannan aka zo ana shan wiwi bannarta ta fi ta taba to za mu ce wannan yanzu abin da yake ake yafi kama da dabbanci ma saboda za a jika kusa mai malfa sabuwa a jika ta ta kwana bakwai ta yi tsatsa a ɗauki ruwan a sha kusa za a tattaro kashin dangare a jika shi ya kwana biyu a sha za a tattaro kashin mutum busashe a cinna mai wuta a buɗe hanci ko hanci a shaka za a je inda mata ke fitsari kama a makaranta inda kila za a ce ko a kasuwa inda kila za a ce ba toilet ba ne inda za a sa ruwa ya wuce ba inda fitsari yake taruwa zarnin ya kuma gari tunda fitsarin mata ya fi zarni kasancewa a kimiyyance ya fi yawan microorganisms cikinsa saboda haka sai a tattaro a ɗebo shi daga ƙasa a sa a tsumma a rika a alaga su malaba ka sauna ba ya abu ya kai ka cikin matasa wai don aimaye an wuce yayin salisho yanzu an wuce bai kaiwa yadda ake so bai kaiwa ko kuma a haɗa kodin da maganin tari kamar benelin a zuba mai kodin da yawa a ciki da waɗansu yin sanadarori ya ƙara ƙarfi to ya jama'a abin ya wuce haka yanzu an kai makuran makura daga bara waccan shekara biyu kenan aka samu wata hanyar kuma aka kago wani salon makuran makura kenan shine saboda tsabagen aimaye yanzu matasa sun kago hanyar kai wa lahira ziyara ka san kai ka wannan to zuwa suke yi su samu sanadarin da ake busar da gawa a asibiti a mutuwari kemikal da ake embalming domin gawa ne shi suke zuwa su shaƙa in mutum ya shaƙa ya shaƙa ya shaƙa wasu ba su ɗan kwanda in suka ɗan kwanda to daga nan suka bide suka sume sai bayan kwana uku wani zai taso ga shi dai zuciya tana bugawa yana da rai amma bai ƙara amfani sai ya kwana uku wani ma sai kwana hudu idan ya bar hudu zai ta na lahira ya kai ziyara a bara waccan akwai jihar da aka samu mutane bakwai sun yi haka su tara bakwai ba su dawo ba suka tafi eh. eh. kuma a nan arewa a cikin jihohin musulmi ake wannan lalacewa ta kai ga aikata miyagun laifuka, tsara suka sata fyaɗe gashi muna fama da su a cikin gwangwanin a tsallaka katanga a cikin gidajen mutane cikin gungun ba kwanakin ba ta an kama wani ɗan cikin nan turu madannan ba eh? ƙwarai kuwa bayan ya je da takobi yana ta barazana ga matan iya abin nan matan abokan aikin ya je sai ya bari an tafi masallaci sai je ya tsara takobi ya karbi zinare ya karbi kaza abin da ya ta yi kenan daga ba a kama shi aikata miyagun laifuka ga yada nau'o'in alfasha iri-iri a cikin al'umma a yau ɗan wa abubuwan na da yawan gaske misali yanzu a ɓangaren wiwi da dangogin safa najeriya ce ta takwas a duniya a wajen yawan masu shaye-shaye a duniya gaba ɗaya ta takwas a afirka mu ne na biyu ghana na ɗaya sai najeriya ta biyu yanzu hukumar ndlea ta bayyana cewa a shekara ta 1996 kawai da yadda kashi 80 fitsari na mashaya yan shekara goma sha ne zuwa talatin kuma kashi saba'in da biyar na waɗanda aka tsare bisa laifin fasa ƙaurin kayayyakin da ke bugarwa yan shekara sha shi ne zuwa arba'in da biyar a tsakanin shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in zuwa shekara ta dubu biyu da tara hukumar ƴan ta kama mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da casa'in da hudu da ɗari bakwai da talatin da uku da laifin shan wiwi da dangoginsa maza kashi tamanin da takwas mata kashi goma sha biyu jihohin katsina da lagos da kano ne ke kan gaba wajen masu yashayi a najeriya ita kuma jihar edo ita ce ta farko a wajen fasa ƙaurin da safararsa a shekara ta 2008 kawai an tabbatar da cewa a kowace rana kanawa kanawa ku ji da kyau kanawa ba ka ba ba ka cewa a jihar Kano da Jigawa kawai ana kwankwaɗe kwalaben benelin miliyan uku domin tari ne suka garin Kano da Jigawa domin abu ne rana guda matashi ya shanya kwalba ashirin shi kadai har sai an kara mata kodin an sa ta a firij ta yi sanyi karawa sannan a karɓa a sha to wajibin matashi ne ya san ƙimar lokaci kuma ya yi amfani da lokacinsa yadda ya dace wajibi ne matashi ya fahimci cewa laifi ne a tozarta lokaci kasancewar yin haka butulci ne ga Allah kuma yana jawo nadama a duniya da lahira wajibi ne matashi ya fahimcewa amfani da lokaci yadda ya kamata alama ce ta alkhairi kamar yadda tozarta lokaci alama ce ta sharri al'imamu ahmad da at tirmizi sun ruwaici hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi man tsala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nasi man tsala umruhu wa sa'a amaluhu mafi alkhairun mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya zama kyakkyawa mafi sharrin mutane shine wanda rayuwarsa ta tsawaita amma aikinsa mummuna da ya kamata daga ƙarshe ɗan uwa matasa mu ji tsoron Allah mu san ƙimar lokaci mu san matsayin lokaci mu san amfanin lokaci mu yi amfani da lokutan mu yadda ya dace daga cikin hanyoyin da za mu yi amfani da lokutan mu yadda ya dace akwai na ɗaya raya lokacinmu cikin ayyukan ɗa'a mu raya lokacinmu cikin ayyukan ɗa'a aikata ayyukan farilla neman ilimi zama da malamai da sauran mutanen kirki gyara tsakanin mutane da yin sulu tsakanin masu husuma yin da'awa taɓawu'i karatun alkur'ani zikiri sadar da zumunta addu'a da sauransu duk waɗannan ɗa'a ne ga Allah ta'ala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya ce kamar yadda al al-Hakim da Baihaqi suka rawaito iktanim khamsan qabla khamsin ka ribanci abubuwa guda biyar kafin wasu abubuwan biyar su auku gare ka shababaka qabla haramika matasantaka kuruciya samartaka kafin tsufa wasu hataka qabla sakamika da lafiyarka kafin rashin lafiya wa gina ka kabla faqrika da wadatarka gabanin talauci wa faraga ka kabla shugulika amfani da fursa dama tun gabanin abubuwa su dabaibe ka ka kasa samun lokaci hayata ka qabla mautika rayuwarka kafin mutuwa don haka a sarrafa lokaci cikin ayyukan da'a hanya ta biyu da za a amfani da lokaci shine neman halas don dogaro da kai da taimakawa wasu neman halal kowa ya tashi nema cikin matasa kada wani ya zauna yana jiran a bashi ko yayanka ne uwanku dai ubanku da a'a yaga kana yi dai tallafa maka kawai amma ba ka kada kana jira maka ba balle ka kullace shi balle ka dauke shi da gaba saboda bai maka ba an fai wani a wani kawai ba zan faɗi da inda kawai yake ba tunda watakila a Kano ne ya zamanto ya yi aure yana cikin gandu ya ƙara aure yana cikin gandu mata biyu ya haifi 'ya'ya goma sha wani abu rannan sai suka yi tsabani da mahaifin sai ya ce na cire ka daga gandu daga yau za ka ciyar da kanka ai sai kama kuka sai kuka ya je ya tarkato dattawan unguwa gaba ɗaya a zo a ba baban shi hakuri matan shi biyu ƴaƴa goma sha wai bai je dogara da kanshi a wajen rayuwa ba wai na nan yana jiran mahaifinsa ya sa shi a tukunya katuwa yana nan shi ma a sa shi a cikin tukunya katuwa wannan wani irin mutuwar zuciya ce wannan wani irin batan basira ne wannan wani irin rashin kishin zuci ne ba zai je nema ba ba wai da tsaddiyar magana ba ce ba wai na ba shashi ba ne ya tabbata ne ko matashi ne ɗanwana ɗan'onku to mutum ya amfani da lokacin sojan neman halaf don dogaro da kai da taimakawa wasu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana addu'a ta neman albarka ta albarka ga wanda ke sammako su fita wajen nema ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah ka albarkaci al'umma ta cikin sammako jijjifi a fita nema al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi na uku a amfani da lokaci wajen tunani cikin halittar Allah da ayoyin Allah ai tunani wannan zai taimaka ya rage maka zaman dumama benci da tsegumi da yi da mutane da sauransu na hudu a yi amfani da lokaci wajen kyautata ayyuka a kowane lokaci ba tare jinkirtawa ba duk lokacin da ka samu dama ya amfani da damar ka kyautata aiki alhassan albasari kamar yadda zo cikin littafin arshif multaka ahalil hadith an naƙalo ya ce yabna adama na haruka zaifuka fa ahsin ilayhi fa innaka in ahsanta ilayhi irtahala bihamdika wa in asata ilayhi irtahala bi zammika wa kadhalika laylatuka yace haka dan adam kaga yini in an waye gari rana ta fito bako ne gare ka in ka kyautata bakunta ka kyautata ayyuka cikin shi kai amfani da shi yadda ya kamata lokacin da zai barka dare ya shigo sai ya tafi yana mai gode maka idan ka munana lokacin zai tafi sai ya tafi yana zargin ka haka nan in dare ya shigo bako ne gare ka bakonka ne kyautata ayyuka kyautata mu'amala da shi lokacin da zai kare yini ya shigo sai ya tafi yana gode maka in ka munana sai ya tafi yana zargin ka sai na biyar yin duk wani abu mai amfani wanda babu nadama duniya da lahira a cikin aikata shi ka yi amfani da lokacinka wajen yin duk wani abu mai amfani wanda ba za a yi nadama ba an aikata shi a nan duniya ko a lahira in kai wannan to shi ke daga ƙarshe wanda ga cikin magabata yana cewa izamar rabi izamar rabi yawmun walam aktafis huda walam aktafis ilman fama huwa min umri idza marra bi yawmun wa lam aktabis huda wa lam ilman fa ma huwa min yace duk ran da aka waye gari ga gari ya waye har rana ta fada ni ba ina rayuwa amma ban samu wani abu da zai kara min shirya ba ban kuma amfana da wani abu na ilimi ba yace to ni ba ni kirga wannan ranar a matsayin cikin rayuwata kama a wannan ranar ni matacce ne ya yi hasara kamar shi matacce ne bai samu amfanin komai ba ina ma da zan amfani da wannan lafazin wannan baitin kwara ɗaya tilo ya zama man ma'auni in rika ganin cewa dailan da gari ya waye rana ta fada ban iya gano mai na amfana da shi ba na shirya mai na amfana da shi na ilimi ba in ɗauka kamar ranar ni matacce ne da zai zama mun dalili na shiriwa, don zai saita ni zai ɗora ni akan duka na? kullum ina tunanin me zan kasa na alkhairi ko ba haka bane ina roƙo Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya ba mu damar amfani da samartakan mu da kuruciyan mu da matasantakan mu su malam ta ta kwaranye ya riga ya tsuba malam shekara 70 ko da biyar 82 ta ta kwaranye mu ne muke ciki Ko su malam ba sun kama hanya mu ne muna nan yan matasan muna nan zamanin mu ne yanzu Allah ya gafarta malam saboda haka lokaci ne da ya kamata mu raya mai amfani da lokaci mai yankuwa mu ji tsoron Allah mu roki Allah ya sa mu amfani da wannan dama wannan lokaci mai tsada mai daraja Allah ya ba mu ikon amfani da shi kamar yadda na fara da godiya ina son kare da godiya ga Allah tabaraka wata'ala sa'an nan kuma ga waɗanda ke jagorancin masallacin nan yan kwamiti limamai da malamai masu karantarwa da sauran yan uwa matasa ina roƙon Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi yan uwa da suka baro gidajensu ni ma da kyar aka bani visa in fito visa ma ta kare yanzu saboda haka sai dai amma hakuri domin zan samu in tafi dan kar in yi labi don kun san ni ma din ko da nace wani mijin ta ce ne to kila ni mijin kafin ta tanne ni ma ala kulli halin dai fatan mu kar mu zama irin wancan da zai ga barna a cikin iyalinsa sannan ya ce kawai yusuf aris an haza ke kuma wasan biki iyaka iyaka kenan ba daukan mataki malamai suka ce wannan zanmu ne a kansa Allah ta'ala ya samu dace wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh